bayar da bizar bayan ka shigo ghana yana cikin wani bangare na shirin shekaru goma da gwamnati ta aiwatar wato beyond the return da nufin karfafa dangantakar 'yan afirka da ke kasashen waje samun yin mu'amala da ghana shirin ba da bizar bayan shigowa ghana dai zai fara ne daga ranar 1 ga watan disamba shekara 2023 zuwa ranar 15 ga watan janairu shekara 2024 malam hafiz daga ofishin hukumar shige da fice ya ce sai wani daga nan Ghana ya wa mai neman bizar domin ya shigo ko wanda ya samu takardar gayyata kafin ba da bizar. Wannan visa da ke cikin Ghana yana inviting ki. Me shi zai yi miki komi? Shi zai biya kudin $150 da kuma da biopagin shi zai yi. Wanda ke inviting nan shi zai zane latta hmm. ya ba immigration. Kuma in kana da account number, sai ka print about five months transaction. Hmm. Then baka da account ne, then account kawo indenja kuma wanda ke zuwan nan kuma an karbi biopagin mishi passport biopagin mishi a doki a kare kan bai tokun sai a submit a ba immigration haka kare visa on arrival nan takarda ne an yanka whatsapp page da picture a doki a aika ma mishi ko wanda eh, wajen da dai yake to shi da shi mai shi da doki zai shigo zai use ya bayan flight nan sai su bar ya hau flight a bangaren masu samar da visa ga matafiya malam abdul nasir shugaban true travel and tour ya ce wannan mataki ne da zai taimaka sosai kuma zai kawo sauki ga lamarin ga masu neman visa sannan zai taimaka wa kasar Ghana. Shi wannan abu ya ya taimake mu in the sense that ya bari komi ya yi sauki ma mutanen da muke musu muke provide wannan service muke ba su. Sannan secondary kuma ya help kasan na a lot. Yawa suna son su zo su yi su businesses kasan na amma saboda yadda ake karban visa wani arrival yake difficult yana bari wani ya start processing ma shi ya yi fed up shi ya withdraw. Shi ko Muhammad Nasir mai son tafiyar yawon bude ido ya ce da sauran kasashe za su yi kokoyo da Ghana da zai taimaka wa masu yawon bude ido. Matakin ga ya tanni ni sosai na san akwai wasu da kuma suke yawo kasashen yasa wasu kamar mu muna yawo kasan afirka da kasan waje duka muna yawo sosai inda kowane gari zai ba mu sauki muna shiga garin su yanda ya kamata da ina jin ko menene ya muna sauki hawa abdul Caribbean Kwaniya muryar Amurka daga Accra, Ghana.